ta farko malam tana cewa bayan da yi sallama irin ta addinin musulunci take cewa ah, mijinsu ya kasance mutum ne mai zafin zuciya mana ta ce ko yaya kankanta kuskure yake ko yaya kankanta kuskure kuskuren da suka yi masa ko yara suka yi sai ya rika zage-zage ma'ana yana zagin su to har ma abin ya ci gaba ya kai da duka kuma dukan ma duk abin da ya wato sai ya duka wa mace to ala yanzu dai ta kai mun fara ramawa ne duka? in ya doka muna rama yanzu ta tambayar ta a kai shi ne shin wannan ramawar da take yi ko suke yi shi ne abin yake ba ta tsoro kan cewar kamar sun saba wa Allah a kan haka to shi ne take so malam da wata shawara da zai bayar take roƙon malam da ya ba su shawara a kan haka abin tambaya shin lafiyayye ne mai hankali sosai ko kuma akwai matsalar kwakwalwa gaskiyar lamari akwai masu gidaje taɓaɓɓu wanda suna da matsalar kwakwalwa akwai wanda haka halayyarsa take wani iya zubin wani kuma jarabin rayuwa ne ya same shi yana da shi ya rasa akwai wanda yakan zama taɓaɓɓe sakamakon ya rasa dukiya ko ya rasa wani abu na rayuwa amma dai a ce mutum duk abin da ya ɗauko ya kai duka wannan akwai alaman tambaya a kwakwalwarsa shawarar farko da zan bayar ko kuma tambayar farko shin tun farko haka yake da wannan halayyar ko ko daga baya ne in tun farko ba haka yake ba to wal'alla kwakwalwarsa ta samu tabuwa ko sakamakon wani bacin rai ko wata asara ko wani abu da ya sa rai ya samu bai samu ba duk wannan abin yana shafar kwakwalwar insu mutane bari in faɗa muku wani abu da ya faru akwai ɗalibi na ɗan kasuwa ke faɗa mu wani ɗan kasuwa ne akwai harajin da ake biya na rumfuna to bai iya biyan harajin shekara ɗaya biyu ba an ta yi masa wani bai biya ba Turannan sai hukumar kasuwa ta zo aka ci gaba da fitar da kayan aka fitar da kayan aka kulle shagon nasa wallahi sai nan take sai mutumin nan ya haukace hauka na sosai irin mahaukaci wanda yake typical mahaukaci sai da aka ɗaɗɗaure shi to sai aka samu masu hankali suka ce to tun daga dalilin haukan a magance matsalar a gani a gabansa sai aka haɗa kuɗi na shekara biyu da ake bin sa bashi sai aka biya kuma sai aka haɗa masa ko dai kuɗin shekara ɗaya mai zuwa ko biyu aka biya a gabansa aka rubuta rafin sai gashi kamar ba shi ba ya koma mai hankali kun wannan yana nuna akwai ɗan adam ɗin da idan ya rasa wani abun alkhairi yakan burke ya haukace akwai irin su wallahi da yawa to shi wannan bawan Allah ina ba ita wannan mata shawara don Allah a je a auna kwakwalwarsa mai hankali ba za a ce duk abin da ya zaro ya kai wa ɗan adam duka ba mai hankali ba zai wannan abin ba ɗaya kenan abu na biyu me yake kawo a yi dukan nan ma akwai abin tambaya akwai wata kisa mai ban sha'awa kun sha jinta ana kawo hikaya domin a saita rayuwar mutane an ce wata mata ta kira kun sha jin kisa take so ta mallake mijinta to da ta je sai ta je gun wani mai dabara ba boka ba ne sai ya ce mata to abinda za ta yi ta je ta tsinto masa gashin kura ne ko gashin zaki ko wani abu ta ce ya za a yi haka sai ce dabarar da zaki sai kin san jejin da wannan abu yake sai ki tafi da nama sai ki dinga bashi wannan kisa ce ake faɗa ba lallai ta zama gaskiya ba amma akwai darasi a ciki to sai ta je tana kai ma wannan ko dai kuran ko menene abinci tana kaiwa nama tana kaiwa nama ganin farko da ta gani ta kanta sai ta ga ta aje mata nama sai ta dinga eh, shinsuna tana kada lela ta ce wani shekare ma tana ango ta ya taho ta bata a takaita dai har suka saba har ta zo tana shafa jikin wannan hatsabibiyar naman jeji to sai ta tsintsinto wannan gashin sai ta kawo ma wannan sai ce to ya kika yi har kika samu wannan ta ce ai lallabawa ta yi ta yi ta dinga lallaba shi ta dinga lallaba shi daga lokaci zuwa lokaci ta to yanzu da Allah da mijinki da wannan wani ne mugun hali dole wannan ya fi mijinki zazzafan hali amma tun da har kika lallaba shi kuka shirya kuka yi zaman lafiya haɗa kika samu wannan to za ki iya lallaba mijinki ta fuskar kalamai masu kyau wallahi wani lokaci biyu ce take haɗuwa shi zafi ita zafi to in zafi biyu ya haɗu kuma shi kenan ko ga dole ne a san matsala to amma dai ni abin da nake so in ce duka a musulunci yana da dalili mun karanta a baya Allah ya faɗi dalilin da za a daki mace fa izuhunna wa hajruhunna fil madaji wa duk matar da ta zamo ta yi tutsu ta yi tawaye ta ki biyayya matakin farko a yi mata wa'azi sannan a ƙaurace mata sannan kuma ainihin a yi duka duk malamin musulunci suka ce dukan nan ba za a daki fuska ba ba za a fasa jiki ba ballanta na karya kashi to idan miji ya daki mace a sakamakon wannan abin da shari'a ta ba shi dama saboda ya bi matakin farko bukata ba ta biya ba ya yi bi mataki na biyu ba ta sauko daga ainihin mummunan halinta ba to sai yadda ke ta sabo wato a mataki na uku dukan nan ba a fassa jiki ba ba a daki fuska ba ba a ainihin kare gashi ba ko targade ko abin da ya kama da haka to malamai suka ce anan an yi duka a mahallinsa kuma da za ta rama dukan ya halatta a horata. ta domin dukan da aka yi a mahallinsa ne to amma idan ya zama ya daki matarsa ba a mahallin duka ba wannan dukan sunansa zalunci shi kuma wanda aka zalunta Allah ya ba shi maki. ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul lisabirin idan za ku yi ramuwar gayya to ku rama daidai da abin da aka yi muku amma da za ku yi haƙuri to haƙuri shi ne ya fi a wadda wanda suka yi haƙuri shi yasa Allah da ya ce za jaza'u sayi sayyi'atun misluha sai ya ce faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah sakamakon mummuna shi shine a mummuna irinsa, amma duk wanda ya afuwa ya kyautata to sakamakon sa yana wajen Allah abin nake so in ce da mutum zai daki matarsa a laifin da shari'a ba ta ba shi dama ya duka ba da za ta rama dukan misali ban ce ta rama ba ina cewa da za ta rama daidai da yadda ya yi to shari'a ba za ta zarge ta ba domin zaluncin ta aka yi sai ta rama zaluncin daidai da yadda aka yi mata amma ne da za ta yi haƙuri ta fawwala ga Allah shi ne abin da ya ce kuma gaskiya duk gidan da ya kai ana wannan matsalar to wannan gidan ya shiga wani hali tarbiyyar 'ya'yan nan maza da mata za ta lalace ita ya mace za ta ga yadda ake dambatawa tsakanin babanta da babanta ita ma za ta yi wani tunanin idan ta yi aure shi ma yadda ya ga ana dambe tsakanin babansa da babansa shi ma in yi aure haka zai tunanin wannan gaskiyar lamari ba wai don ina ganin ku ba wannan laifukan na a aso madambatawa ɓangarori biyu ɓangaren maza so suka fi jawo wannan al'amarin abinda bahaushe ke cewa sai bango ya tsage gari ke samun wajen shiga shi yasa kun ga musulunci sai ya tsara horo daki daki daki yadda shi wanda ya laifin idan aka yi masa horon zai ji cewa ba a zalunce shi ba kuma da za a yi masa mu'amala ma irin ta sa ya kamata horon ya fi haka to zai ji a ransa ba zaluncin sa aka ba gyara kayanka aka yi to amma akwai wanda babu fa'in ruhunna babu wahaji ruhunna matakin farko dama kawai duka ne wallahi akwai wanda ake faɗa mu har a karatu na faɗi wannan matarsa da abu ya soma na rigima kawai zai soma dukanta ya ga jibgarta to sai aka yi sa'a ita ma mai garin jiki ce tun tana haƙuri tana ƙuri wata ran sai ta siyo gajeren wando da ka ga ya so mu kumfan baki ta saka gajeren wando to waɗanda mutunan naushe shi to daga nan sai aka koma kuma ana maslaha magana ta gaskiya ba daidai ba ne wannan abin to amma me ya buɗe ƙofar shi buɗe wannan ƙofar a wani hadisi ban san ingancinsa ba annabi alaihi salatu wassalam ina ji hadisin umar ne yake ta manzon Allah ya yi umarni a jiki mata in suka yi laifin duka sai to amma mutumin kirki kuma ba zai yi ba mutumin kirki ba zai yi ba shi yasa na Aisha take ta manzo alaihi salam bai taba dukan matarsa ko bawansa ba iga ga manzo Allah ya kai duka to inda yake neman ladan Allah ne shine a fagen fama amma yanzu dan Allah mutumin da zai ki matarsa kuma a zo wata <laughs> rana ana ana hira ta ce ka tuno marin da kai mun kaga sai hira kuma ta rikice wato dai gaskiya ba abin da ya kamata ba ya kamata su gyara amma dai da Allah a je a gwada kwakwalwar wannan bawan Allah kila akwai damuwa eh Allah ya ba shi lafiya a mai tambayar da tana cewa ya kamata mu yi da kuɗin ruwa da ake ƙara masa abinci idan ya kai ajiya malamai suka ce bai halatta gare shi kuma bai halatta ya sauke wani nauyi nasa da wannan kuɗin me yake nufi da wannan magana bai halatta shi ya ci ko ya sha ko ya wani aikin gidansa ko ya tsinki ko ya sa man mota ko wani abu sannan bai halatta wa'insu ƴan uwansa da yake masu wani abu yayi a ciki domin ya sauke wa kansa nauyi amma me zai yi zai samu waɗansu mabukata wanda bai san su bai taimaka musu wannan shi ne fatawar da yawa daga cikin malamai suka ce kai ne bai halatta gare ka ba amma wani mabukaci wata mabukaciya to ya halatta ka ba su wannan kuɗin su yi amfani da shi malam albani da wasu malamai su sun tsananta suka ce a'a sai dai ka je ka wani abin da ba dan lada za ka yi shi ba wanda musulmi da ba musulmi za su amfana ka sayi ƙasa ka cike ramuka ko ka gina asibiti da musulmi da ba musulmi za su je asibiti ka sayi magunguna ka kai asibiti za a iya ba kowa da kowa ko kuma ka zo ka yi kwalbaci ko wani abu dai wanda kowa zai iya mora amma ba wai kana nufin kai aikin lada ba ma'ana ka sauke wani nauyi da yake kanka baka tafi din haramun ba amma dai fatawa ta farko ita ce tafi dacewa ya halatta mutum ya kyautar ko ya sai magunguna ya kai asibiti ko ya kai gidan marayu ko wani kuɗin haya sun yi masa tsaye ya biya masa ainihin wannan kuɗin haya ko abin da ya kama da haka amma dai ba zai ci ba ba zai hidimta mu wani dan uwansa da yake masa hidima da wannan kuɗin dan ya sauke abin da ya saba yi masa na da Allah ta kuma neman addu'o'i ina sake jan hankalin iyayen yara ƙanana da suke zuwa da suke mana rute-rute da iyo a cikin masallaci da iyayen da kuma suna kallon su kuma ga wannan abin ɗaukan magana komin nisa tana shigo mana tana fata mana koda don Allah ku je in yaron ki san mara ji ne yana da gudan to ki rika zama a waje tun da wannan sautin yana kaiwa don Allah ki rike shi a waje ku zauna tare da shi ku rika lura da shi kai ya shigo mana cikin masallaci ga yan agaji kuna har kan wani yaro can suka je amma duk da haka yaron yana yana ɗaukan hankalin masu jin karatu kuma ana ɓata musu hukumi abu biyu nan da Allah a yi kokari a gyara ah, malamin neman addu'a ta farko ta ce tana kawo ne da ciwon kafa tana so a taimaka mata da addu'a na biyu akwai wasu bayan Allah guda biyu da Allah ya mutu kowa kafin da wannan shi ne aka aka zo aka yi bayanin cewa ana neman wani na uku akwai yar agajin mutanen masallaci da take taimaka mana wajen kula da yara malam ta samu tsautsayi a kan takari tana buƙatar addu'a akwai kuma aziza da gidan maji shagon da ta da tsautsayi iska da aka yi da can haka ba ba wannan ba na yayi mata wajen kayan sana'a ta halar sun ɗan samu ɓaci ita ma ana buƙatar malamin ta To kafin Malam Sha'ib ya rufe mana da addu'a, to Allah akwai abinda na san ya shigo wayoyin da dama daga cikinku wanda na so na faɗa kuma na manta ya zuwa da ya tunatar da ni wani mummunan abu da yake kasance musamman tsakanin ƙananan yara aka samu irin bara gurbin masu ture-turen abubuwa a wayoyi wanda za ka ce suka ci amanar addini da malaman addini me ma'anan cin amanar addini a ce a somo wato ainihin abu da karatu kamar yadda ake faɗa wato wani makirci za ka ga cewa farko karatun wani malami ne karbatse wanda kowa yana son karatun wannan malami minti ɗaya biyu uku kuma daga nan sai a tsora da baza bulufin abubuwa wanda mai mutunci ba zai so ko ya ba da labarin wannan na ya gani wanda an samu yara da yawa da suka kalli wannan abubuwan kun mummunan abu ya faru a gidajen sakamakon sun ga wannan abubuwan to don Allah abin da ke ce maku iyaye mata musamman 'ya'ya mata amana ne kuma ku ne kuke iya gudanar da rayuwarsu sama da ainihin iyaye maza abin da nake ba ku shawara duk yarinyar da ba ta kai ta riƙe babbar waya ba wallahi lalata rayuwarta ne a batta da babbar waya babbar wayan nan ya kamata a ce yarinya ta kai matsayin ma da za a iya ba ta damar amfani da waya to sannan idan har za a ba su damar amfani da waya to ya zama lokaci ne takaitacce ne yanzu zan iya ce maku akwai yata da yata wanda kusan kai da kai suke ita zikanyata wata kai shekara sha takwas yadda wa shekara ta sha shida don su kai da kai ina jin ba su mallaki wayoyi ba sai kusan sati biyu da ya shi ma saboda makaranta ce ta wajabta masu cewa kowace sai ta yi waya saboda akwai abubuwa za a dinga tura musu na lafi kun san da irin abubuwa da ake abin da a dora yara kan lalaci da fatar ansa duk dai shi ne maganar to wannan ta sa ya zama ba mu da zaɓi sai mun bari sun yi waya to amma ne iyakarsu da wayoyin kafin a yi sallar magariba ne ana gama sallar magariba wayar kowa ta fita hannunta ba abin da za ta daita saboda ka sai dai ta je ta yi karatu ko ta yi wani abin da zai amfani ta ko ta zai ta yi bacci da safe da tafi makaranta ba waya hannunta tunda ba dole a je makaranta da waya sai in buƙatar wayar ta tashi sannan a baya wannan zai taimaka a wajen karanta irin wannan abubuwa amma ku bar ƴaƴanku mata da wayoyi takwan da waya ta wuni da waya wata sai ta kai karfe ɗayan dare biyu ba ta yi bacci ba tana kalle-kallen abubuwa marasa kyau ta koyi abubuwa haramtattu wanda bai kamata a ce ta ga wannan abin ko ta ji wannan abun ba saboda ka don Allah ina ba ku shawara duk yarinyar da ba ta kai ta rika babbar waya ba kada ku ba ta babbar waya ba ta lalata tarbiyyar ta ne in ya kama sai ta yi babbar waya to ya zama wayan nan zama ne na wucin gadi a ta ba ko da yaushe ba ni na tabbatar in ba wata lalura ba duk wata ya mai mutunci ai daga sallar isha tana gidansu in dai ba da luran unguwa ko wani abu ba to in kuma yarinya sai mai tarbiyya abin da ya kamata a lokacin a ganta da littafin makaranta ko alkur'ani tana karatu ko murada'an wani darasi da aka yi masu ba a ganta da waya tana kalle kallon banza so wallahi ne a waje na ku iyaye mata laifin nan yana da yawa a wajen ku na fadawar 'ya'ya a wannan ku bar su sai abin da suka ga dama lokacin da suka ga dama kun cuci tarbiyyarsu Allah ya shirya mana Allah ya samu dace